يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah magajin halittar mu mamallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu yau da kullum yau ma Allah madaukaki cikin ikon sai ya hada mu a wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdul da ke tsohuwar jiyari e a cikin garin Bauchi a tarayyar Najeriya kamar yadda muka saba haduwa a cikin wannan wata na ramadan domin gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma tare da fassararsa gwargwadon fahimta zuwa harshen hausa yau shine wuni na goma sha hudu ga watan ramadan bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1437 wanda kuma shine sha tara ga watan shida shekara ta 2016 miladiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu faɗin daidai da kuma aiki da daidai ga wata takarda hannuna daga cikin takardun yan walan karanta wanda ya ce malam shin akwai karatu da ake yi bayan an dago daga sujjada daga an dago da sujjada an zauna kafin a koma a wannan zaman domin na ji wani yana yi kuma a bayyane ina so a yi min karin bayani kuma idan akwai addu'ar ya sanar da ni ko kuma mu gaba ɗaya da wanda ma bai sani ba idan mutum ya yi sujjada ya ɗago ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa Allahumma gfirli gfirli Allahumma gfirli gfirli manzo Allah yana faɗan haka ya Allah ka gafarta mini ya Allah ka gafarta mini ba tare da iyakan cewa guda nawa za a faɗa ba gurgurin yadda ka samu dama ka faɗa shikenan Allahumma gfir li gfirli Allahumma gfir li gfirli Allahumma firlik firmana Allah ka gafarta mini Allah ka gafarta mini wannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi sai dai galibi idan wannan zikira duka zikirori ba ana yin sa a bayyana bane ana yin sa a boye ta hanyar motsa harshe galibi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi ne domin sahabbai su san abin da yake karantawa su ma su koyi da shi shi yasa wani lokaci yake wa ake ji amma ba wai sunna su shine a yi sa bayyana ba tambayarsa ta biyu ce malam wallahi basir ya matsa min ina yawan fitar da iska wani sa'in ma sai na fara alwala sai na ji fitar iskar sai na sake alwalar daga farko wani sa'in kuma sai na sai ina sallah sai na ji fitar iskar sai na make har sai na idar da sallar malam don Allah ka yi min ƙarin bayani Allah ya ƙara juriyar da'awa kan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutumin da yake da cuta irin wannan tasalsulur rih ma'ana iska tana yawan fita masa kala kala ne akwai wanda abin bai yawa ba ta yadda har zai iya yin alwalarsa ya je ya sallarsa ba tare da alwalarsa ta warware ba to wannan haka zai ta maneji kamar yadda yake iya matse tan to babu laifi dan ya matsa ta ya yi sallah ne ba laifi ne in yayi haka amma idan ta yi tsananin da ba zai yiwu ba in yi alwalar ma kafin ya shiga masallaci ma wani lokacin ta sake zuwa wani lokaci ko da ya gama ya shiga masallaci an fara sallah da shi kafin a idar da sallah zaka ga iskar ta zo to ta zama tasalsul ma'ana kowane lokaci tana fiye ta da ba za a yi control din ta ba in aka ce sai ya zauna da alwala ba tare da iskar ba to ba zai yiwu ba to irin wannan shari'a musulunci ta masa sauki ta yadda zai rabu da wannan ita wannan iskar da take fita haka zai rika sallarsa sai dai kawai dukkan kowace sallah sai ya zake mata alwala hukuncin sa ɗaya ne mai tasalsulul bawu mutumin da yake yoyon fitsari kowane lokaci fitsari yana fita a jikinsa in aka ce sai lokacin da bai yi fitsari ba kafin ya sallah to ba zai yi sallar ba har akan samu salsulul gha'it ma mutumin da kowane lokaci ba haya yana fita ba zai iya control sa ba in ya sadu da wani rashin lafiya akan samu irin wannan to shi ma dai hukuncin sa haka ne ma'ana kowace sallah dai sai ya sake alwala amma fitar iskar ko fitar fitsarin ko fitar bayan gidan ya riga ya zama larura na haka zai ci gaba da sallarsa haka Allah ya dace da mu a ah, idan ba ku manta ba a jiya mun tsaya ne wato mun yi tafsirin aya ta 181 yau kuma za mu tashi aya ta 182 a cikin suratul araf Allah ya mana jagora na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي وأملي لهم إن كيدي متين الله ما girma da ɗaukaka ya ce wallazi na kazzabu bi ayatina duk waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu sanastadrijuhum Allah madaukake ce za mu musu daurin talala mu kama su lokacin da ba su tsammani ba min haythu la ya'lamun taurin da ba su sani ba wa umli lahum Allah madaukake ce ina musu jinkiri ne inna kaidi matin lalle kaidi na shiri na Allah madaukake ce shirye wanda yake mai karfin gaske idan na kama su ba za su iya kwacewa ba ubangiji ta yana jan hankalin waɗanda suka kare ta ayoyinsa su sani cewa suna cikin hadari waɗanda suka kare ta ayoyin Allah tabaraka ta'ala ko dai al-ayatul kauniyya ko al-ayatul shar'iyya domin kullum muna cewa al-ayat iri biyu ne ayoyin Allah kashi biyu ne akwai ayoyin da Allah madaukake ke saukarwa waɗanda suke na littafi akwai kuma al'ayatul kauniyya sune halittun Allah subhanahu ta'ala. ko dai waɗanda suka karyata ayoyin Allah na halittarsa ba su jingina shi zuwa gare sa ba ba su yarda Allah madaukaki ne ya halitta sama ya halitta kasa ba ya halitta abin da ke cikin su da abin da ke tsakanin sun karyata ayoyin Allah tabaraka ta'ala. ko kuma waɗanda suka karyata manzannin da Allah maɗaukaki ya aiko su da ayoyi suka karyata ayoyi to dukkan wannan nau'in guda biyun gaba ɗaya ubangiji ta'ala ce sanastadrijuhum dan yi musu kamu sannu sannu a hankali domin al-istidraj shine a kyale ka kai ta tafiya kamar kamar an sake ka kamar shi yasa ake cewa ta dala mai kamar sake ma'ana dabba sai sai ka daure ta da igiya amma baka kama igiyar ka dame ta ba sai ka tsage tsage take igiyar sakwa kwa. lokacin da dabbar take tafiya za ta yi tsammanin cewa kamar a sake take tana tafiya tana tafiya alhali ba ta sani ba a hannu take lokacin da mai dabbar ya niyyar kamo kayansa a lokacin kuma sai ya jawo ta irin da yake bukata shine ake cewa talala mai kamar sake to ubangiji ta'ala yake cewa sanastadrijuhum da mu musu daurin talala ma'ana za mu kyale su su ci gaba da rayuwa a duniya su ɗauka cewa mai yiwa ma abin da suke kai daidai ne su rinka jin daɗi suna annashuwa amma Allah madaukaki karshe zai kama su kamun da kuma kamu ne wanda yake Allah madaukaki kamun sa kamu ne mai tsanani da yawa waɗanda suka kafir cewa ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala sai ubangiji ta'ala ya wata musu a duniya wani lokaci sai ka ga cewa kai kayi imani kana shan wahala kana fama da talauci ga wani yakin imani ya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ka ganshi na cikin walwala yana cikin jin daɗi yana da kuɗi wannan duk kare tsone maka ido kar ka damu da shi ba da abin duniya wa mutum baya daga cikin abin da ke nuna cewa Allah yana son sa kamar yadda dora talauci wa wani baya daga cikin abin da ke nuna cewa Allah maɗaukake da kinsa a'a duka jarrabawa ce daga Allah tabaraka ta'ala dan ma Allah ya yace dan kada ma mutane ne gaba ɗaya su kafirta ba dan haka ba duk wanda wato duk wanda ya zama ya wa ayoyin Allah tabaraka ta'ala to a lokacin ne Allah madaukaki zai masa ni'ima a duniya ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن تعالى ba dan kada mutane su zama كافر guda لجعلنا لمن يكفر بالرحمن da mun dorawa da mun sanya wa waɗanda suka kafirce wa Allah da mun sanya musu gidaddaji li buyutihim suqufan min fidda gidaddajin su zamu sa rufin su ma ya zama cewa da azurfa za su yi saboda tsabar wadata da suke da shi wa ma'arija alaiha yazharu matattakalar da za su rinka hawa benan su da duka Allah madaukaki bai hore musu da azurfa za su rinka yi wa li buyutihim abwaban wa surran alaiha yattaki'un kofofin gidaddajin su gadajensa da suke kwanciya duk da azurfa za su yi wa zukhrufa duk adon gidan gaba ɗaya zama da azurfa ne Allah madaukaki ce, wa in kullu zalika la lama mata'ul hayatid dunya ko lama mata'ul hayatid dunya duk wannan Allah madaukaki ce wani dan jin daɗi ne na rayuwar duniya dan kankani wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin amma lahira ubangiji ta'ala ya riga ya tanadi ne ga waɗanda suka tsare dokokin Allah baraka wa ta'ala Allah ka sanya mu sanya mu a cikin su to ubangiji ta'ala yakan yi daurin talala wa mutum ya ba shi jin daɗin duniya alhali kuma yana masa kafirci yana masa tsagiranci amma Allah maɗaukaki yace kar ku ɗauka cewa na sake shi ne gaba ɗaya a'a sanastadrijuhum masu wannan abun dan musu kamu a hankali sannu a hankali zan musu dan musu daurin talala ne in kama su min haythu la yash'urun ta wurin da su sani ba sai Allah madaukake ce wa umli lakum ina musu jinkiri na kyale su ne su ci gaba da rayuwa inna kaidi matin amma kaidi na shiri na Allah madaukake ce matinun kakkarfa ne ma'ana babu wanda ya isa ya ketare kamun wato shirin da na yi domin kama shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ce inna Allah la yumli lidh-zalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu hadithun bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukaki yana jinkiri wa azzalumi mutum zai rinka zaluntar mutane amma Allah madaukaki ya kyale shi ya masa jinkiri har zuwa wani lokaci sai ya ga cewa shi daidai yake sai ya bata shi din ma wannan yana daga cikin wato idan Allah madaukaki ya ki mutum sai ya jarrabe shi da kana saba wa Allah amma kana samun jin daɗi sai ka dauka akan daidai kake wanda in Allah madaukaki yana son ka da zaran ka yi masa laifi sai ya jarrabe ka da wata musiba domin Allah yana so ka dawo ka gyara ke amma in bai damu da kai ba Allah subhanahu wa ta'ala ya gushi da kai to lokacin kana kana kana taba shi kana ta'addanci kana ƙetare iyakokin Allah to amma Allah dauki sai kyale ka babu wata musiba da take samun ka sai ya zama ga nan ma waɗanda suke bin Allah suna fama da talauci suna fama da rashin lafiya suna fama da gaganuka yi amma kai kuma kullum cikin walwala kake kana cikin jin daɗi to wannan ubangiji ta'ala yana yin haka ne saboda lokacin da ya zo kama shi Allah madaukaki manzo Allah sallallahu alaihi yace hatta idza akhadahu idan ya kama shi lam yuflitu ba zai iya kwacewa ba kamun Allah madaukaki ya wuce wasa wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid Allah yace haka kamun Allah yake kamun ubangijinka haka yake kamu ne mai tsanani idan har Allah madaukaki ya kama alƙarya ta yi zalunci to kamun daga gaske yake mata inna akhdahu alimu shadid domin kamun Allah madaukaki kamu ne wanda yake wato mai tsananin gaske kuma sannan gashi mai radadi shi yasa ma Allah madaukaki yakan kyale mutanen da suke bujire musu su ta jin daɗi saboda akwai lokacin da zai kama su ya ƙyale su su ta jin daɗi kamar yadda dabbobi suke rayuwa dabba ba ta kwana da bakin ciki ba ta tashi da bakin ciki ba abin da yake damunta to haka su ma wani lokacin Allah madaukaki sai ya kyale su kafaru ya والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم waɗanda suka kafir cewa Allah ya tamatta'u suna jin daɗi ba abin da suka sani sai su ci abin da suke so su sha abin da suke so su kwanta a wurin da suke so su ji daɗi su yi alfasha duk abin da ya musu sha'awa a zuciya su aikata kamar yadda dabbobi suke amma Allah madaukake ce wannan ruba su wallakum makomarsu ita ce wuta galibi ma idan ubangiji ta'ala zai kama wasu daga cikin bayi to lokacin da zai kama sun sai ya shimfiɗa musu arziki suna cikin jin daɗi yake kama su kamar yadda Allah madaukake ce falamma nasu ma bikiru bihi فتحنا عليهم أبواب كل شيء utu, إذا فرحوا بما أوتوا Ubangiji ta'ala yace sai suna cikin jin daɗi. yayin da suka manta abin da muka yi masa wa'azi da su mun yi musu gargadi mun sauko musu da ayoyi amma ba su hankalta da waɗannan ayoyin ba to Allah madaukaki yace fatahna alaihim abwaaba kulli shay sai mu bude musu kofofi taskoki na arziki ta kowace hanya sai su rinka jin daɗi suna morewa hatta idza farihu bima utu sai suna cikin farin ciki da abin da aka ba su Allah madaukaki ce akhadnahum baghtatan sai mu kama su ba su sani ba fa idza mublisun a lokacin suke fidda tsammani daga rahmar Allah tabaraka ta'ala to dan haka yan uwa musulmai kada mutum ya ga yana sabawa Allah yana samun biyan bukatunsa yana cikin jin daɗi yana annashuwa masu bin Allah suna cikin wani hali ya ɗauka cewa abin da yake kai daidai ne a'a ubangi ta'ala yana masa talala ne zai masa kamun da ba zai iya kwacewa ba Allah ka tsare mu na awalam yatafakkaru ma bi sahibihim mai girma da ɗaukaka ya ce awalam ya tafakkaru shin me ya hana su yi tunani ne kam su zauna mun su yi tunani ma bi sahibihim min jinna shi fa wannan abokin zaman nasu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama kenan ma bi sahibihim min jinna babu wani harkar aljanu a jikinsa babu ciwon hauka domin suna jinginawa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa ko dai ya wasu aljanu ne suka safe shi in huwa illa nadhirun mubin ubangiji ta'ala ce shi fa bai zama ba fa sai nazirun mai gargadi ne mubin mai kuma bayyana sa a fili ta yadda kowa zai fahimta ya gane kafirai suna jingina wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hauka amma Allah madaukaki da kansa yake karewa idan sun ce mahaukaci ne manzon Allah baya amsa musu Allah maɗaukaki ne da kansa yake saukar da aya ya ce wannan da muka aiko shi wallahi ba mahaukaci bane ne ɗan aikan Allah ne nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai da ni'imar da Allah madaukake maka nan na littafin nan da ya saukar maka kai ba mahaukaci bane wa ma sahibukum bi majnun in huwa illa dhikrun lil wannan abokin zaman naku kada ku rinka jingina masa hauka in huwa illa dhikrun lil kawai dai abin da yazo da shi wani abin gargadi ne da yazo da shi wa duniya gaba daya qul inna ma a'idukum bi an taqumu lillahi masna wa farada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna in ne illa nadhirun lakum bayna yadi azabin shadid ubangi ta'ala yace kace da su a'idukum bi wahida ina muku wani wa'azi guda ɗaya? an taqumu lillahi masna wa furada ku tsaya saboda Allah ku yi tunani ku tsaya ku biyu ku tattauna kai ɗaya ka tsaya ka yi tunanin tunaninka in kai tunani mai kyau zai baka cewa lalle ma bi sahibikum min jinna wannan abokin zaman naku da aka aiko shi zuwa gare ku lalle babu wani aikin aljanu tare da shi in huwa illa nadhirul lakum mai gargadi ne gare ku bayyana dai azabin shadid ma'ana yana muku gargadi cewa gaba gare ku ba ga wata azaba nan mai tsananin gaske Allah madaukaki da kansa yake kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan sun ce mahaukaci ne sai Allah madaukaki ce sam annabi sallallahu alaihi wa sallama ba mahaukaci bane duk abin da ya kawo wannan saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo musu da abin da su suna ganin cewa hankalinsu ba zai dauka ba domin suna ganin lata da uzza da manata waɗanda ake musu bauta ana ganin su alloli ne ana ganin su iyayen giji ana neman kusaci zuwa ga Allah da su a lokaci ɗaya kuma ya zo ya ce su watsar da su su daina bautar su ba za su musu amfani ba ba za su iya amfani da su ba za su iya cutar da su ba wannan yana daga cikin abin da yake ba su mamaki suke ganin cewa dai ko wani aljanu ne suka shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan ku ba shine faro ba annabawan Allah da suka gabace shi su ma an jefe su da harkar aljanu aka ce ko dai aljanu ne suka shafe su amma Allah subhanahu wa ta'ala ya shi da kansa yake ba da kariya wa manzanninsa da haka nan ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ubangiji ta'ala da kansa ya kare shi yace sam ma li sahibikum min jinnati babu wani aljanu da suka shafi wannan mutumin da aka aiko muku ma'ana muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama shi dai mai gargadi ne gare ku azaba ce yake muku gargadi da ita dan kar ta shafe ku idan kun ji za ta amfane ku idan ba ku ji ba shikenan kun yi wa kanku na'am أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون الله سبحانه وتعالى يتقبل تشيوا أولم ينظروا shin ba za su tsaya su yi dubi ba ne dubi irin na tunani da hangen nesa fi malakuti samawati wal ardi cikin mallakar da Allah maɗaukaki yake da ita ta sammai da kasai wa ma khalaqa da sauran abin da Allah maɗaukaki ya halitta min shay'in na komai da komai ma bayan sammai da kasai din wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum shin kuma ba za su tsaya su yi tunani ba cewa mai yiwuwa fa ya zama ajalin su ya kusata fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun wani irin zance ne wani irin labari ne wace irin magana ce bayan alqur'ani za ku yi imani da ita ubangiji ta'ala yana kiran mutane da su tsaya su yi tunani yace awalam yanzuru fi malakuti samawati domin annazar kala biyu ne idan ta yi ta'adda da ila sai a ce nazarul ainiya ne wato nazaru aini ne kallo ne na ido idan ana so a ce ka kalla da idonka sai a ce unguru ila kaza kalli abu kaza da idonka kenan kamar yadda Allah madaukake ce afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj shin ba za su duba bane da idon su su gani su duba sama da su gani a tana nan gashi nan a saman su kaifa banaynaha yaya muka gina ta wa zayyanaha muka kawata ta wa ma laha min furujin kuma babu wasu kofofi babu wasu huduwa ba wata kofa kofa da ta faffashe a cikin ba to amma nan ubangiji ta'ala sai ya ce ce to duk lokacin da aka ce a nazar sannan kuma aka ce fi to ana nufin nazar utibarin ne wata tafakkuri ana so kayi tunani ne bahaushe ma yakan faɗa kai ce yi nazari ma'ana kai zauna kayi tunani kenan to da Allah madaukake ce afalam buru sai ya ce fi malakut ma'ana ku tsaya ku yi tunani amma inda gani ne ne ido sai ce ila kamar yadda yake afala na ila al-ibli kaifa khuliqat kaga nazarun kenan ainiya kallo na ido ne ku tsaya ku duba halittar da Allah madaukake wa raƙumi akwai abin lura a ciki to nan ubangiji ta'ala yana kiran mu da mu zauna mu yi tunani su tsaya mana su bayin Allah su tsaya su yi tunani mana cikin halittar da Allah madaukake ke da shi domin malakut kalmar mulku ne amma sai ake mata ziyada domin a ƙara wato girmama abu siga ce ta mubalaga ar-rahba akan ce rahabut hakanan nan mulku sai a ce malakut ubangiji ta'ala ce asalam afalam yanzuru fi malakuti samawati shin ba ku gani ne irin abin da Allah ya mallaka na sammai da kasai ba za ku zauna kuyi tunani akan wannan ba wa ma khalaqa Allahu min shay'in da duk abin da Allah maɗaukaki ya halitta bayan sammai da kasai din sawawan abin da suke cikin sammai ne ko abin da suke jikin sammai ko ko abin da ba sa jikin sammai ku tsaya ku duba mana ku duba rana ku duba wata ku duba taurari ku tsaya ku yi tunani mana kuma ku tsaya ku yi tunani a sa an ya kuna ƙari ta raba ajalinku ai mai yiwuwa ma ya zama da cewa ajalinku ya yi kusa ajalinku ya yi kusa ba ku koma zuwa ga Allah tabaraka ta'ala ba tunda akwai yiwuwan ya zama na cewa ajalinka ya yi kusa yanzu baka sani ba inda da za a ce karanta da Allah ajalinka za ka kai shekara biyu a gaba baka yi sa karanta ba saboda baka da tabbaci a kansa to duk wanda yake da irin wannan ya kamata a ce ya zauna ya nazari ya koma zuwa ga Allah tabaraka ta'ala galibi abin da ke sa mutane suke shagala ba sa tana cewa akwai yiwuwan fa ajalin sa yayi kusa shi yasa mutum duk yanda ya kai da sabon Allah idan wani na kusansa ya mutu to zai ga jikinsa ya yi sanyi ko mun lalacewa sai to ranar da kan ko dai rana ɗaya ne a daga kafa duk lalacewar mutum a daga kafa saboda lokacin jikinsa zai yi sanyi sai ya fara tunanin a ah, me yi fa ni ma fa zan iya mutuwa amma da zarar kuma an samu kwana ɗaya kwana biyu kwana uku shikenan kuma abu ya lalace sai a sake komawa gidan jiya kuma sai ran da aka sake wata mutuwar kuma to sai a sake zuwa kuma zuwa a sake tagumi to amma da a ce kullum kana nan ka sa a ranka kana tuna cewa akwai yiwuwan fai zama da cewa ajalin ka yayi kusa wallahi kullum zaka dage ne ka yi aikin alkhairi abinda kake yi da in kankani ka kuri ka kara shi idan sallar da kake yi da ta nafilfili kaɗan ne lokacin da aka ce ajalin ka yayi kusa za ka dage ne ka ƙara himma inda kana da imani amma mara imani shi in an ce ajalin sa ya kusa sai ƙara rikicewa sai rasa ma me zai Sai ina zai fara gabar zai yi koyon ba ko kudu ko arewa sai rasa ina zai sa kansa sai lokacin ya zo ya kare bai komai ba amma mai imani na gaskiya lokacin da ya samu tabbacin cewa sa ya kusa to zai kara kusa ce zuwa ga Allah ne to tunda da ba ka da tabbacin ajalin nan yana kusa ko yana nesa ya kamata kullun ka zauna a cikin shiri ne ka rika neman kusa ce zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ubangi ta'ala ce a fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minu shin wani irin zance ne za ku yi imani da shi bayan alqur'ani ma'ana alqur'ani shine mafi gaskiyar zance wa man asdaqu min allahi qila wa man ahsanu min Allah haditha wane ne yafi Allah madaukaki gaskiyar zance wane ne yafi Allah kyakkyawar magana babu magana mai kyau kamar maganar Allah kamar yadda babu zance wanda yake mai gaskiya kamar zancen Allah tabaraka wa ta'ala fadin Allah maɗaukaki madaukaki fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun yana daga cikin marukar wasu waɗanda suka yi watsi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce Allah madaukaki ma da kansa ya ce babu abin da zaka yi imani ba wani hadisi da zaka yi imani da shi ba al'kur'ani ba domin gashi nan Allah ya ce fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minuna to ina ka rabuwan ka da wani hadisi kuma tun da gashi nan Allah madaukaki ce fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minu babu masu tufka da warwara a cikin addinin su kamar mutumin da suka ce za su yi addini ba tare da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da kace za ka yi addini amma ba za ka yi riko da sunnar annabi ba to shirme za ka yi ta yi kawai babu abin da za ka yi daidai duk abin da kake ba daidai ba ne sallar ka ba za ka yi daidai ba azumin ka ba za ka yi daidai ba hajjin ka ba za ka yi daidai ba zakkar ka ba za ka yi daidai ba duk abin da ka sani da Allah ya umarce ka ka yi shi to ba za ka yi daidai ba domin Allah madaukaki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayanin abin da ya yazo a dunkule cikin alqur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar maka da wannan littafi alqur'ani litubayyana lin-nasi domin kai bayani wa mutane ma nuzila ilaihim abin da aka saukar musu wa la'allahum yatafakkaruna ko sa yi tunani Allah madaukaki ya dora nauyin bayanin abin da ya zo a dunkule cikin alkur'ani wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama babu ta yadda za ka gane sakon da ke cikin alkur'ani in ba ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba da haka shi yasa hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa yayi kusa za ku iya samun mutum ya zo ya zauna akan kujerarsa yushiku an a ya'ti ahadukum muttaki'an ala arikatihi yaqul بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدناه في كتاب فما وجدناه في كتاب من حلال حللناه وما وجدناه فيه من حرام حرمناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي akwai lokacin da zai zo ku iya samun mutum ya zauna a kan kujera yana zaune abinsa hankalinsa a kwance ba shi da wani tashin hankali yana cewa kawai ga littafin Allah nan kawai alkur'ani ya ishe mu ba ruwanmu da wani hadisin annabi abin da muka samu na halal a cikin alkur'ani shi za mu halarta abin da muka samu na haram shi za mu haramta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ku sani fa inna ma harrama rasulullah sallallahu alaihi wa sallama mithla ma harrama Allah abinda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ce haramun to huwa wannan abin kamar Allah ya ce haramun ne da Allah yace haramun da manzon Allah yace haramun duka ɗaya ne domin dama annabi sallallahu alaihi wa sallama ce wahayi guda biyu aka bashi inni utitul kitaba wa mithlahu maku an bani littafi kuma an hada min da wani abu kwatankwacin littafin tare da shi aka bani wannan abin da aka bawa annabi shine sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama babu yadda za ka fahimci alqur'ani in baka bi ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba idan muka dauki misali mafi girman ibada ita ce sallah wanda Allah madaukaki sallan nan ya wajabta ta akan bayi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ce ita ce farkon abin da za a bincika cikin ayyukan da mutum yake yi na gabobi awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati salah farkon abin da za a yi tambayi mutum farkon abin da za a yi hisabi wa mutum da shi a tashin bayan tashin alkiyama cikin abin da ya shafi tsakaninka da ubangiji na ibada farkon abin da za a tambaye ka shine sallah inji annabi sallallahu alaihi wasallam ita kanta sallan nan Allah madaukaki cewa aqimus sala ku tsaye da sallah yaya za a ka san menene tsaye da sallah ta yi ma sai ka ɗauka in ka ɗauki lafazin kawai a ƙimus sala shi za ka aiki da shi sai ka ɗauka sauka sallan wani abu ne yana kwance aka ce ka je ka tsaye da shi ka tsaye ka tsaye da shi yana yana kwance domin a ce a ƙimu ku tsaye da shi kawai ta yi za ka san ma cewa a ƙimus sala wai ana nufin ka tsaye ka tsaye a kai sallah ne sannan kana buƙatar ka san me ikamatu hadin me tsaye da ita kana buƙatar ka san me as-salatu ma me sallah domin larabawa idan suka ce a salatu a kalmar larabci suna nufin addu'a shi yasa Allah ya ce khudh min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ai wad'u kai musu addu'a domin a salatu fil lugha addu'a ashe in ka dauki kalmar a larabci kawai ma'ananta addu'a ne to aqimu salata kace gutse da addu'a dole yanzu kana bukatan ka san menene sallan nan kam da aka saukar da ita shi yasa waɗanda suka bikin sunna annabi sallallahu suka kibin sunna annabi alaihi salatu wasalam su kansu suka zama mutsaribu kullum suna bagauniya a ka samu cewa gashi nan sun kasa daidaita akan sallah wani ya ce maka shi zai yi sallah kamar yadda sauran musulmai suke yin sallah ne A asubahi raka'a biyu zai yi azhar raka'a hudu zai yi la'asar ma raka'a hudu zai yi magariba uku isha'i hudu me ya dalilin ka ce ai to sallah sanan abu ne shi yasa ba Allah ke kawo shi da alifun da lamun aqimus sala ku tsayar da wannan sallar da dama kun santa dama kafin manzon Allah ya zo ma wai dama larabawa sun san sallah ku duba fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yana zuwa yana sallah larabawa su taru su wai suna kallon me yake yi amma kuma suna da'awan cewa wai ya dama dama sallah sanan abu ne an sani to amma da suka ce haka gashi in sai suka sha bamban har yanzu wasu suna yi irin sallar da muke yi haka suke yi suka ce tunda sallar sananniya ne to ai sifar ta ba sananniya ce dan haka haka za a yi ta sai suka ce suka ce mun ga ruku a cikin sallah mun ga sujjada mun ga kabbara wa kabbirhu takbira to in mun zo za mu kabbara harama tunda Allah ya ce wa kabbirhu takbira to waye jama'a sai za a yi ai kawai ce aka yi wa kabiru kawai aka girmama shi an ce a zaune wanda ya kwanta ma ya ce Allahu akbar ai ya kabbara wa kabiru takbira me yasa ka tsaya kai a tsaye ina ka samu wannan a cikin alkur'ani yace ya ga inda aka ce ai ruku'u amma ba a ce a dago ba da haka in yayi ruku'u kawai ya dade kawai sai ya tafi sujjada ba dagowa daga ruku'u saboda ya ga ruku'u a cikin alkur'ani ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma raki'i yace ya an ce warka'i amma ba a ce warfa'i ba an ce ta yi ruku amma ba a ce ta dago ba dan haka ba zai dago ba a gabana an taba tambayan wani masu irin wannan aqidar aka ce to wai kai ni ina kuka samu rakawo in sallah ne kam ina kuka samu rakawo in sallolin nan da kuke yi sallan azhar la'asar magariba isha'i raka'a kaza ina kuka samu ne ka yace ka ji wani kafirin ma farko abin da ya fara wasu tambayar shi kenan in kai tambaya ma kafiri ne kai haka suke raba kafirci kaman kosai kaman sadakar kosai da azumi haka suke kowa ya samu yace ala ramma ya karanta masa ayoyi alhamdulillahi fadil samawati wal ardi ja'il al malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir yace gashi nan Allah madaukaki ne ya faɗa a cikin alqur'ani alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah fadili samawati wal ardi mahalicin samai da kasai ja'ilil mala'ikati rusulan wanda ya sanya mala'iku suka zama ‘yan aika yana aiko su uli ajini hatin masna wasu daga cikinsu masu buka fiki biyu wa lasa wasu daga cikinsu masu buka fiki uku wa ruba'a wasu daga cikinsu masu buka fiki hudu ya ce to ga yadda muka samu sallar ha to me hada buka fiki da sallah sai ce to ai sai na yi karin bayani na ce to karin bayani ko ba sai na za a samu shi ba yace sai ya karin bayani ya fa ce ba zai dauki hadisin manzon Allah ba amma yanzu zai karin bayanin sa shi hadisin sa zai yanzu shi ya ki hadisin annabi amma zai hadisin sa yace wa ai Allah madaukaki ne ya turo mala'ika Jibrilu nace to a ina kenan a ina aka samu Allah ya turo mala'ika Jibrilu tunda kai baka baka karanta hadisin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace Jibrilu ne Allah ya aiko shi wa manzon Allah sallah nace to ta iyana shi wannan dan ayi da aka samu shi qur'ani ya ci gaba ya ce ubangijinka ya umarce ka da kai sallah a wannan lokacin lokacin da ya zo wai lokacin sallar azhar lokacin sallar asubahi da ya zo da ya tashi zuwa sai zo lufuka fiki biyu ya ce ubangijinka ya umarce ka da kai sallah a wannan lokacin ya ce raka'a nawa zan yi ce da fuka suke nawa ka ganni wai duk an ki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne amma ka duba yadda ake kafa kafa wai da fuka suke nawa ka ganni duk wannan fa hadisin sa ne yace biyu yace to haka aka umarce ka daga nan sai mala'ika ya tafi manzon Allah ya sallar asbahi raka'a biyu wa thulatha yace zahar ta yi sai bai dawo ba ka san dole zan da wayo da zahar ta yi bai dawo ba da la'asar ma ta yi bai dawo ba sai magariba sai dawo wasu laha tunda daga biyu ba sai uku ba to sai tsallake zahar sai tsallake la'asar sai ce bai dawo ba sai lokacin sallan magariba sai zuwa wasu laha da buka suke uku yace ubangijinka ya umarce ya umarce ka da kai sallah a wannan lokacin yace raka'a nawa zan yi sai yace fuka fiki nawa ka ganni da shi yace fuka fiki uku yace to haka za ka yi da isha'i sai sake dawowa ruba sai zo da fuka fiki hudu ba haka dan ayin yake ba yace ubangijinka ya umarce ka kai sallah a wannan lokacin yace raka'a nawa zan yace da fuka fiki nawa ka ganni yace hudu yace to haka za ka yi da haka sai manzon Allah ya sallan isha ya rika ku da ya tafi da sallan asubahi ta yi bai dawo ba saboda me saboda dama ya riga ya zo sai da azhar ta yi sai ya dawo kamar yadda ya tafi wa ruba a dan dai lokacin sallan isha ya ce ubangijin ka ya umarce ka kai sallah wannan lokacin sallan azhar kenan ya ce buga biki nawa ya ganin da shi ce hudu ya ce to haka za ka yi haka la'asar ma ya sake dawowa yace to kaji inda aka samo sallan farilla guda biyar din nan da kuma raka'o'in su shi yasa ma Allah madaukake ce yazidu fil khalqi ma yasha'u ma'ana sallan nafila kenan sai ce amma sallan nafila ka sani ba a yi sai da daddare saboda Allah ya ce wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan laka cikin dare kadai ake yin nafila yace duk wanda ya nafila da rana kafiri ne nace kai wannan karatu yayi karatu ka duba irin waɗannan wannan barna da ake a cikin addinin musulunci saboda addinin musulunci bai da gata kowa ya zo baje kolinsa ko babbar matsalar ce ka samu irin irin waɗannan suna da miyagun aƙidu da suke ɗauke da shi wanda in suka samu dama za su zama wasu maɓarnata ne amma abin ta kai shi sai kaga gwamnati ta kyale su sitai sitai har su girma su ga wurtin so su damu mutane za ka gansu unguwa unguwa ka ga sun yi unguwa su su kare a wurin an kyale su suna ta ba a san me suke shiryawa ba mutumin da ake da rekod din a baya ya yi fitina cikin al'umma to bai kamata a ce a sa masa ido kuma ya ci gaba da zama shi kadai ba ya zauna ya haɗa gungun mutane yana zama saboda ba a san kowane irin shi zai sake yi ba Allah ya sauwaka ubangiji ta'ala da ya tafi ayi hadithin ba'da ko yuminuna da suka ki imani ne da alqur'ani sai Allah madaukaki ki to wai in ba ku imani da maganar Allah ba wata magana ne kan da ku yi imani da ita amma wannan baya nuna kuma wato a watsar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin Allah madaukaki kullun yana gaya mana ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama ne karantar da mu abubuwa guda biyu والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يتنبث للتاجي لكم هكما ميتاجي هكبر الإمام الشافعي يتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتي إن با إتبا وانا ورن يتي نيبا سنوة هكما وإن با إتبا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يسندسوا للتابع القرآن سنكم يسندسوا سنة الله كرايا ما أكمل من القرآن لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون وبنجد تعالى من يضلل الله duk wanda Allah ya halakar da shi fala hadiya la to babu babu mai shiryar da shi wa zaruhun kuma Allah maɗaukaki zai kyale su fi dughyanihim cikin wuce iyakarsu mahuna suna imuwa haka Allah maɗaukaki zai kyale su cikin dagawar da suka yi suka yi bin dokokin Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji ta'ala sai kyale su fi ta yin imuwa shari'a ta Allah ne babu wanda zai shiryu sai wanda Allah madaukaki shiryar da shi kamar yadda Allah maɗaukaki ce in tahawlisa ala hudahum fa inna Allah la yuhda man yudil duk yadda kai kwadayi kai ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam duk yadda ka so kai kwadayin su shirya idan fa ba Allah maɗaukaki ne ya shiryar da su ba za su shirya ba innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alim bil muhtadin kai annabi sallallahu alaihi wasallama ba ka iya shiryar da wanda kake so annabi sallallahu alaihi wa sallama yana shirya irin tasa amma kimsa imani a cikin zukatan mutane wannan ba wanda yake sai Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kiran mutane zuwa ga shiriya shi yasa ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kana shiryarwa zuwa ga tabarki madadici ma'ana kana kiran mutane zuwa ga su hau kan hanya su hau tabarki wanda yake da daidai shine shiryarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama hidayatu irshadin manzon Allah yake shiryarwa ne irin ta nusarwa ya nusar da mutane ga hanyar da in sun za su tsira gobe alkiyama amma daukan imanin a kimsa a cikin zukata babu wanda yake yin wannan sai Allah subhanahu ta'ala shine ya kore wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha to anan ma Allah madaukake ce man yudlilillah duk wanda Allah ya shiryar da shi fala hadiya lahu babu mai shiryar da shi Allah ka shiryar da mu wa yadharuhum a wata qira'a wa nazaruhu a wata qira'a wa yadharhum fi tughyanihim ya'mahu duka sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ubangiji ta'ala zai kyale su a cikin wuce iyakarsu a cikin dagawarsu suna ta dimuwa domin malamai suka ce al'amahu makanta zuciya ne ake ce ita al'amahu akan ce al'ama wa makanta ta ido idan mutum abin nan makantar ido ne da shi sai a ce al'ama asabahu al'ama wato makantar ido ta same shi amma idan makantar zuciya ce ta same shi sai a ce asabatu asabahu amahu ma'ana makantar zuciya ta same shi to duk lokacin da zuciyar mutum ta makance to ganin da yake da ido ko ba zai masa amfani ba zuciya in ta makance to ganin ido bai fa'ida ba to don haka ubangiji ta'ala yake cewa ya mahuna za su idan da yake idanuwansu suna gani duk da idanuwansu suna gani amma da yake zukatansu sun makance ba sa ganin gaskiya don haka za su ta yin ɗimuwa su buga nan su buga nan amma ba za su iya gane gaskiya ba ba sa ganewa abin da yake gaskiya daga barna ballantana su batman su koma zuwa ga gaskiya ba sa ganewa tsakanin mummuna da mai kyau ballantana su watsar da mummunan su kama mai kyau Allah ba daukake ka shirya da mu na'am yas'alunaka 'an qul ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون وبنجد تعالى يسألونك suna tambayan ka ani sa'ati dangane da tashin alkiyama ita ce as-sa'a ayyana mursaha yaushe ne tabbatar ta kan kul ka ce da su inna ma ilmuha inda rabbi iyaka sanin ilimin lokacin faruwar ta yana wajen ubangiji na la yujalliha li waqtiha illa babu wanda zai iya bayyanar da bayyanar da ita ha cikin lokacinta illa huwa sai shi Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ya san lokacinta kuma shi ne zai bayyana da ita idan lokacin yayi faqulan fis samawati wal ardi Allah madaukaki yace al'amarinta ita tashin alkiyaman nan ya girmama akan bayi fi samawati wal ardi cikin sammai da kasai abin yayi nauyi wa al'umma yayi nauyi ga mutanen da suke ga halittun da suke cikin sama da wanda suke cikin kasa gaba daya la ta'tikum illa baghta ita alkiyaman nan ba za ta zo muku ba sai lokacin da ba ku yi tsammanin ta ba yas'alunaka suna tambayanka ka annaka hafiyun anha kamar ka ce kai din ka nace da tambaya domin ka san lokacin ta har ka sani qul ka ce inna ma ilmuha inda Allah ilminta yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala walakin na aktarun nasi la ya'lamun sai dai Allah madaukake yake cewa mafi yawan mutane ba su san haka ba malamai sun tattauna akan wannan tambaya da aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wasu malamai suka ce yahudawa ne suke tambayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaushe ne tashin alkiyama wasu malamai suka ce a kafiran makka ne suke tambayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna tambayan sa ani sa'a dangane da tashin alkiyama domin as-sa'a lokaci ne ake ce masa as-sa'a kowane irin lokaci ana ce da shi as-sa'a to amma ya wato yayi rinjaye a cikin alqur'ani mafi yawa idan an ce as-sa'atu to ana nufin tashin alqiyama ne yas'alunaka as sa'ati ayyana mursaha ubangiji ta'ala yace suna tambayanka da nan tashin alkiyama ayyana mursaha mursaha wasu malamai suka fassara da muntahaha ma'ana yaushe ne lokacin tuke wata lokacin da za ta faru yaushe ne rayuwar nan za ta kare ita kuma sai ta zo haka wasu cikin magabata suka fassara suka ce ai mursaha ai muntaha yaushe ne lokacin afkuwarta kamar yadda Allah madaukake ce ka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha karshen lokacin faruwanta yana wajen Allah tabaraka ta'ala to haka wasu cikin malamai suka fassara muntahaha shine mursaha wasu suka ce muntahaha mursaha ay thubutuha yaushe ne tabbatar ta duk dai ma'anar za ta koma zuwa ga abu daya ma'ana yaushe ne za ta afku yaushe za ta faru to suna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam abin da shi ma bai sani ba domin babu wanda ya san yaushe alkiyama za ta tashi in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba sau da yawa sukan tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba sau ɗin ba sau biyu ba wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin wai wannan alkawarin da aka yi na cewa za a tada alkiyama mai kyakkyawan aiki a ba su kyakkyawan sakamako mai mummunan aiki a ba shi mummunan sakamako wai yaushe ne lokacin zai yi kan yasta'jilu bihal ladina la yu'minuna biha wal ladina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haqq ala innal ladina yumaruna fi sa'ati la fi dhalalin bayyin ubangiji ta'ala ce yasta'jilu bihal ladina la yu'minuna biha waɗanda ba su imani da tashin alkiyama ba su ne suke gaggawa da ita na amanu amma waɗanda suka yi imani mushfiquna min su suna tsoranta ne wa alamuna annaha alhaq kuma sun san cewa ita gaskiya ne wannan alkiyamar ala innal ladina na fi sa'a ubangiji ta'ala ce lalle waɗanda suke musu gangane da tashin alkiyama lafi dalalin mubin suna cikin bata wanda yake bayyananne to tambayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tashin alkiyama da aka yi wannan yasa Allah madaukake ce to ga amsar da zaka ba su kul ka sai inna ma ilmuha inda rabbi ka ce da su iyaka ilimin tashin alkiyama yana wajen ubangiji na ne ma'ana babu wanda ya san yaushe ne alkiyama za ta afku sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai la yujalliha li waqtiha illa huwa babu wanda zai bayyanar da ita sai Allah subhanahu wa ta'ala idan lokacin ta yi saninta babu wanda ya san lokacin sai Allah shi yasa lokacin da Jibril ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tambaye shi dan tashin alkiyama yaushe ne kan tashin alkiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace mal mas'ulu anha bi alama min sa'id al mas'ulu anha wanda aka tambaya dangane tashin alkiyama wa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai fi wanda ya zo yana tambayan sansani ba ma'ana da shi wanda aka tambaya da wanda ya tambayan duka ilimin su ɗaya ne a wannan bangaren ba su san yaushe ne tashin alkiyama ba Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya san yaushe alkiyama za ta tashi shi yasa da yawa idan sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suna tambaya dangane tashin alkiyama sai manzon Allah sai ba su amsar da abin da ya kamata su tambaya domin yana daga cikin hikima idan mutum ya tambayi abin da ba zai masa amfani ba ko ba ka da amsarsa sai ka gaya masa abin da ya kamata ya tambaya ko abin da ya kamata ya mai da hankali a kai. wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam mai babban sauti wani mutumin kauye ya ce ya rasulallah mata sa'a yaushe ne tashi alkiyaman nan sai manzon Allah ce ma a'adatta laha menene sadadin da kai mata ma'ana ba sanin tashin alkiyama yau ne ko gobe shine matsala ba a'a wani irin tanadi kai mata in ta tashi yau din me kake da shi na aiki sai manzon Allah ce ma'adatu laha me kai yace ma'adatu laha kathiru salatin wala siyam walakin ni uhibbu Allah wa rasuluhu wannan mutumin kauye yace ni ba yawan sallah nake yi ba ba yawan azumi nake yi ba sai dai ina son Allah ina son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah Allah maɗaukaki wato banzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum yana tare da wanda yake so ranar alkiyama sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce ba mu taɓa jin farin ciki irin farin cikin da muka ji na irin wannan ranar ba tunda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda kake son sa kana tare da shi saboda sun san irin son da suke wa annabi sallallahu alaihi wa sallama so ne na gaskiya na hakika ba so ne na je kana yi ka ba ka ce kana son Allah kana son annabi sallallahu alaihi wa sallama amma babu wani abin da zai gaskata ka idan kana son Allah to Allah madaukaki da kansa ya baka asane. ga hanyar da zaka tabbatar da cewa lalle kana son Allah wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in har kuna son Allah ku bi annabi sallallahu alaihi wa sallam haka nan kuma wanda yace yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to mu gani a ƙasa an ce ana biki a gidan sukari yaya yake da rukunsa da sunnar annabi alaihi salatu wassalam yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sau da kafa ko ko faɗa yake a baki ba zai yiwu ba a ce ka ce ka son kana son annabi alaihi salatu wassalam amma kuma aikinka baya koyi da annabi alaihi salatu wassalam تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأضعته إن المحب لمن يحب مطيع wani malami yake cewa yaya za a yi kullum kana saba wa Allah kashe-kashe. amma kuma kai da'awan kana son Allah shi da a ce son ka na gaskiya ne da da gaske ne kana son Allah da an ga kana bin Allah tabaraka ta'ala ko mace ce ka aure ta yau duk abin da ka sata ba za ta yi ba duk abin da ka hana ba za ta bari ba amma kuma ta ce tana son ka za ka yadda tana son nan naka ai mai son ka duk abin da ka sa shi yi yake yi shi yasa wani mutum wani balaraban ƙauye da ya yi soyayya ya yi soyayya ya yi soyayya da matar da yake so karshe abin da yake ce mata walau qultu li mut mut sam'an wa ba'atan wa qultu li da'il bauti ahlan marhaba yace saboda son da nake miki wannan baiwar Allah yace dan tsabar so yace in kika ce in mutu ma ni sai in mutu saboda tsabar son da yake mata kama abun mamaki shine masu da'awar son annabi alaihi salatu wassalam amma kuma kullum ba sa bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka idan kana son Allah kana son annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to a manzon Allah alaihi salatu wassalam dole ka riko da sunnoninsa ana nuna mun cewa lokaci yayi kuma naga mun yi babban bakon malami ya ziyarce mu malam yahaya mai tauhidi malam yahaya jibrin mai tauhidi babban malamin nan shahararren mai wa'azin musulunci a cikin garin Bauchi da kewaye muna maraba wa malam yahaya da ziyartar wannan majalisi namu mai albarka wannan ziyara da ya kawo mana Allah madaukake sa a cikin mizanin sana ayyukan lada ban sani ba ko malam akwai kalma da zai yi mana ni ka masa abin magana ko akwai kalma da zai yi mana ya sa mana alkhair albarka صلى الله على النبي الكريم أما بعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله na kawo wannan ziyara ne dai na farko domin Allah na biyu kuma na masallaci masallacin ne kuma masallacin mai gidan mu ne kuma shi wannan limanin da yake limanci a har kullum kokarin da yake yi yana gwada mun cewa shi na mun tun da wani abin da ta ne su ya shi cikin ba ko kwanci ne gobara ma haka ya kama hanya ke gida da yin jirgi da lallai kuma sannan ƙari majalisun za akwai ƙaruwa sosai don duk mutumin da cikin koyar wanda zai ce ga ita sunan mulkin Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ka da shi wani abubuwa uku shi za ka kawo ziyara kai tsarin ma hannun da hudu cewa da mutanen da mutanena su tabbata cewa da ni da shi a ne saboda tana iya wa mutane na su yi a ba tare da shi ko mutanen na ce ba su tare da mai tsayi da wani kuka yi haka ni kuka yi haka da kyau da ni da shi a baje ne ina rasa domin Allah suna domin Allah kuma da mu san juna wannan ibada ta hakika wani lokaci zan iya ce ziyara ta kawo wani lokaci kuma ce ziyara saboda haka amma na karfafa cewa ina na a na fata Allah ya haɗa su Allah ya haɗa su mu a ba tare da wani ya a hanya ba a ɗin shi ne wajen fitar rai ko kawai ko kiyama ba tare da wani ya sha wahala a hanya ba Allah ya kama da yadda kuma na iya ta kusan na ƙarshe dan jarabawa da ubangiji Allah ya mana a samu na rayuwar zaman lafiya muke ce to ba a rayuwar zaman lafiya ba tare da jin Allah ba yi kokari da mu da iyalanmu mu bi Allah duk abin da ya zo da matsala a da Allah Allah ke wani musamman mu ga da shi kuɗi ko muna muna da lafiya to duka na mu kuma wani Allah da to a ba lokacin da shi da ke da zama cin da zama na sururu mutum zai ba da wani amma kuma kuma a kai da haka subhanahu wa ta'ala Allah ya ya yi Allah ya

injiniya jiragin bauchi muna maka addu'a Allah ya ji kan mahaifanka maka don duwa da ya rasa sa'a haifin irin wannan kar mu jirgin cikin masa addu'a mu ma addu'a Allah ya ba mu ikon gina irin wannan mu ma muna muna da aka ce ba mu wannan masallaci ba mu ma Allah ya ba mu yi Allah ya sa ka shekarar